Lahadi goma sha ɗaya ga watan Agusta na shekara dubu biyu da goma sha tara babbar sallar layya kenan barkanmu da sallah masu saurare mu cikin shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisha Hamad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da warhaka Tarnan ai sallah lafiya. To Aisha barka da sallah ke ma ko na ga kin kama jiki Aisha. Na gode tarnan ai kai ma na gani ka kama jikin naka mi muka kama abokan matasa a cikin shirin namu. Ai ni dama kullum kama jiki nike kamar yadda na saba ba sai ana sallah ba kawai. Haka ne labarun dai na yau a cikin su za ku ji zancen babbar sallah sallah wadda take gudana sannan kuma za mu dauko muku zancen ayyukan matasa wanda suka yi wani gungu domin yaki da sace-sacen ƙananan 'yan mata da ake a wannan jiha. Sannan kuma za mu dauko zancen matasa wanda suka fito cikin jihohi takwas na ƙasar mu wanda suka samu wani ƙarin sani musamman cikin yaki da sassaucin ra'ayi wanda aka yi satin da shuɗe a nan birnin Yamai. Aisa kamar kullum muna kaya da labaro wasanni. Sai mu fara ke. haka ne tarnan matasa arba'in da biyar sun halittu wannan taro na forar da matasa domin tashin hankalin da ake fuskanta. Kungiyar ƙasa ta matasa ta shirya shi kuma ta shirya shi ta ce domin rage yawan matasa masu tahiya su iske kungiyoyin 'yan ta'adda domin su aiki tare da su. Sidi Mohammed wani mamba ne na Conseil National de la Jeunesse ya mu karin bayani. Kamar da kuka sani tsatsauran ra'ayi a ne da ya zama zahiri a cikin mu. A yau al'amari ne da jama'a jama'a suke fuskanta musamman a cikin jihohin ƙasar nan Agades, Difa, Tilaberi inda matasa sukan tsunduma a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sannan kuma koyaushe matasa da mata su ne suke cikin tsaka mai wuya. A yau idan an samu ragowar masu shiga cikin waɗannan 'yan ta'adda saboda wayar da kawunan jama'a da muke yi ne don haka ne muke ci gaba da waɗannan tarurruka a cikin waɗannan jihohi. Muna tsammanin ba mu cimma gurin da muka sa gaba ba gaba baki daya amma dai muna bisa hanya Gaskiya ne wannan a kowane lokaci ana fama da tashin hankali a Jafar Diha inda ake sata 'yan mata. Har ma tambaya ake su wane ne ke satar waɗannan 'yan mata. Shi dai wannan al'amari wani al'amari ne mai ban tsoro saboda sace-sace 'yan yaran ko 'yan 'yan matan a saurari ƙarin bayani wajen abokin mu Lawal Bukar. Mu ƙungiyoyin matasa abubuwan da muke dalilin wannan matsaloli da wanda muka fuskanta a cikin matsalan da dama muke a jihar Difa shine na farko mu waye ma sauran matasa kai don saboda mu matasa mu ne ya kamata mu tashi mu tsaya don saboda mu kawo zaman lahiya a cikin jihar mu na difa muna bin masu hannu da shuni don saboda mu samu dan ayyuka wanda muka ba ma matasa wanda suke cikin halin kaka don saboda mun yi bincike mun gani cewa duk wannan matsalolin da muke fuskanta rishin aiki na matasa ne duk hanya wanda za su samu kuɗi za ka gani sun sa kansu sun yi shi yasa muke waye ma matasa kada saboda a kawo zaman lahiya sannan cikin labarun namu za mu shiga fannin karatu karatu da ake yi a lokacin hutu. A lokacin da ake hutun makaranta a can lise isa kwarambe ta ya yamai matasa wajen dari ne suka haɗu domin samun ƙarin sani ka ma a koma a karatu sai a saurare su yana da mahimmanci darussar da ake koya muna a lokacin futu domin ya fi mu zamna gida ba mu aikin komai yana da mahimmanci karatun da muke koya balle ma wajen shafi na farko da ake koyar muna na zo ne ɗaukar darussa na lokacin hutu wannan ne karo na na farko domin na ƙara gogewa na samu nasara a cikin karatuna. Na zaɓi in ɗauki waɗannan darussa ne saboda suna da amfani a gare ni. Zai bani damar shiryawa soma karatu. chicago goma ne ake biya a wata. A cikin shirin namu za mu leƙa maraɗi inda ƙungiyar matasa 'yan iskutu suka shifka itace ranar sallah da ake kira ut E eh, haka ne malama Aisa wajen dai ice dari shida aka dasa ku a can birnin Chaduwa. To shi dai wannan matasa wanda suke cikin iskut su suka yi wannan aiki domin yaki da gurgusawar hamada. Abokin aikinmu na birnin Maradi Muhammad Mamman ya haɗa mu rahoton da za a fassara shi. a cikin wani yanayi na raha ne matasan sa kai na sukuta kimanin sattin na birnin maradi suka halarci shirin dashen icce aikin da suka sani sosai domin kokowar kare muhalli na ɗaya daga cikin ayyukan da suke gudanarwa in shi komisar ahmed da imadan scott kullum suna cikin irin wannan hidimomi. scott tana taimakawa wajen kare muhalli. Muna shuka itatuwa tare da kula da su. Ice yana yaƙi da gurgusuwar hamada. A wurin da akwai itatuwa ko ruwan sama sun fi sauka da kyau. Kenan ina iya cewa itatuwa suna taimakawa a cikin abubuwa da dama. 'Yan mata na Iskut ba a bar su a baya ba. Nana Wasila ta ce ta rasa ice shine gudunmawarta na kare muhalli. Na shifka ice na abun yana da ban sha'awa. Shifka icen ga da na yi ya zan mini kamar gudunmuwa ne na kama ƙasata. Lalle canjin lokacin ga yana da matsaloli da dama. Duk mamba na Iskut ɗaya da ice ɗaya saboda Nijar tsanwa shine taken waɗannan 'yan sa kai kamar yadda Muhammad Lawali ya jaddada. Akwai ma waɗanda suka wuce wannan aradi inda suka dasa ice daya biyu har zuwa uku domin yaƙi da hamada kuma abin alfahari ne a gare mu mu dasa ice da duka dan Nijar zai yi haka kasar Nijar za ta zamanto tsanwa cikin yan shekaru masu zuwa daga 25 zuwa 30 ga watan ut waɗannan matasa na skut da abokansu daga dukkan sassa na Nijar za su kasance a dakwaro inda za su shuka wasu itatuwa domin yaƙi da hamada. To yanzu kuma za mu shiga labaru wasanni. Bayan tankaɗe da rairaye da aka yi na wasannin ƙwallon kafa AS Sonidep ta sha kashi a hannun Medina Alshe. Sannan kuma AS Gendarmerie za ta karawa tare da Altihad yau da maraice a can Estad Seni Kunce. Wani labari wanda muke kaya da shi shine AS Renaissance ta jamhuriyar Niger ta samu ta shigo wasanni na goma sha takwas na da zumunta na duniya wanda ake cema Tournoi International de solidarite wanda za a yi a can birnin Ouagadougou a kasar Burkina Faso. Haka ne Le, Tournoi de Grand Vacances kan wasannin kwallon kafa na haka ne aisa kina so ki ce wasanni wanda ake a lokacin hutun makaranta ko kuma tjv ko haka ne za a yin su cikin wanga sati tayyan talada kuma kwarta eh haka ne aisa wajen kungiya goma sha shida suke halartar wannan tjv da wannan tjv na kwarta zai karewa ranar talatin ga watan august sannan na yantala zai karewa a jajibirin shi nan muka kawo muku karshen shirin labarin namu kahin mu yi muku ban kwana a kamuna Kuɗubar da wannan Dr. Ilasha Nasara ya yi muna. Akwai illoli da dama kamar su kumburin ciki, tsamike, tashin zuciya, zawo da sauransu. Abu mafi kyau shine ku ci naman da baya da maske. Ga waɗanda ba su lahiya, cin naman na iya tsokano ciwon ga masu fama da tansiyon da diabetes. Kada mu yi zare wajen cin naman. Mu bi shi a hankali kuma wanda ya gasu shine ya yi kyau. Ku kiyaye ruwan zaki masu sanyi sosai. Ku rinka shan shayi mai zahi idan an ci naman kada ku gasa naman kwarai saboda zai bar da sinadaran shi masu amfani ku kiyaye ajiye nama a nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu nagode gare ka tarnan nagode kan waɗanda kuka saurare mu a huta lafiya ai sallah lafiya